amma ba'adu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu muni wa Allah godiya cikin ikonsa da amincewarsa da ƙaddarawarsa da ya ƙara ƙaddara saduwanmu wannan lokaci mai tarin albarka muni wa Allah godiya bisa aka muna roƙonsa Allah ya karɓi kyawawan ayyukanmu kusakuranmu Allah ka yafe mana ka ba mu ikon gyarawa Allah ka nuna mana gaskiya Allah kuma ka ba mu ikon binta a duk inda take a gurin kowa take Allah kuma ka nuna mana karya ka ba mu ikon guje mata a duk inda take a gurin kowa take yan uwa a gurguje kamar yadda kuka sani har kullum wato fatanmu kamar yadda kuka sani har kullum wato fatanmu shine ƙaƙa za a ɗora mabiya a kan addini na gaskiya yaya ne za a ɗora al'umma mabiya a kan hanyar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shi yasa mukan ba da dama don jin dalilan opposite ɗinmu wato waɗanda muke tuhuma ba za ka zo ka daki mutum ka hana shi kuka ba ba za ka zo ka bugi mutum kuma ka ɗaure masa hannu yasa duk lokacin da muka zo muka karatu muke ba da dama duk lokacin da muka karatu muke ba da dama kuma ƙila to kuɗin ya haƙuri network ne ake ɗin samun matsala saboda watakila wanda ke kan abin in ka ba shi dama zai iya ya gane cewa akan kuskure yake ko kai kila da kake zaton akan kuskure yake kila zai iya gamsar da kai da dalilan da ke wajensa yasa har kullum mukan buɗe ƙofa ko yaushe mu zo mu karatu mu sa number waya wanda ke yi dan Allah ke neman gaskiya zai fito a tattauna da shi amma wanda ke guduwa baya iya zuwa to wannan baya neman gaskiya wato shi ya tabbatar ba zai gamsar da bawan Allah ba kenan wanda ya karatu to kaga min ba da aula ba zai gamsar da allah da ya halicce shi ba kenan ba zai yadda da allah da ya halicce shi cewa yana yin abun bisa dalili ba tunda har yakan iya jin tsoro ya zo gaban alkanawi ya kare batan da yake kai yakan gudu in kuma alkanawi ya bi shi ya haukaci ya ɗimauce ya ki tsayawa a tattauna kamar yadda al'ada ne na jahilin prop duk inda suka ji murya alkanawi hankalinsu ya tashi su haukace su tsayawa a tattauna yadda za a fahimci juna yadda za a dora al'umma a kan daidai su ringa gudu shi yasa akwai wani wanda ya kira na akwai wani bawan Allah da ya kira na to a ka'ida bana tattauna da shi tsakanin ni da shi ba za ta iya yiwa abin da na faɗi a wannan rana ƙarya na faɗi za ta iya yiwa za ta iya yiwuwa abin da na faɗi ba daidai na faɗi ba za ta iya yiwuwa shi sa to in na je na tattauna ni da shi to kamar akwai nau'i na ha'inci shi sa dai ku bari a gurguje ba tare da na ɓata lokaci ba zan kira muku shi wannan bawan Allah ɗin sai ya kare wannan shirkar da take cikin littattafansu zan kirawo shi gashi nan ina kiransa ku yi haƙuri da Allah gashi nan ina kiransa ya haƙuri gashi nan ina kiransa ya haƙuri gashi ina kiransa kuma na ga ya zana cewa wai yana kira na assalamu alaikum <coughs> wa alaikum salam wa rahmatullahi tabakan ashe ka hau live eh na hau live saboda ka san abin dan a yi shi a buɗe kada eh, yanzu ne yanzu yin haikal luwa ya buɗa fi na ga kawo shi kana eh, magana eh sosai ko ne. na ce zan hau live ne sai in kiran ka saboda jama'a su karu da abin da ka zo da shi da farko dai ni na zo wannan tasha ce taka domin mu tattauna da kai saboda mu samu natija a cikin tattaunar zamu yi ba wani rigima ba zage babu reni sai mm. eh, saboda a samu natija ba da zagi ba ba da kuma wani sabanin fahimta ba hmm. da farko da ni dan dariƙa ne cikakke hmm. wacce dariƙa kenan dan dariƙa tijjaniya ne ok ok na ina bibiyar abubuwan da ake a shafin ka sosai dare da rana na zo ne domin na samu karuwa ko kuma in ce mu samu baki mu in fahimta ko duniya kowa ta fahimta tunda dai yanzu duniya ana kallo ga baki daya gaskiya ne saboda Allah yana cewa wala yajri mannakum Al'adu al'anu qaumin ala Allah ta'dilu kada yaya daga ba ta ja ku da kuke da mutane ya kai ku ya je ba ku mata adalci ba kaga akwai sabanin fahimta tsakanin mu da ku mm. amma hakan ba zai sa rashin adalci tsakanin mu ba gaskiya ne kamar da nace ma ina da bullet guda uku tambayoyi guda uku kadiya waɗanda nake son tattauna da su amma kan wannan guda nake so tana ita yau ta kwanaki wata rana idan Allah ya na rai na'am ba matsala insha Allah ka kada nan kadiyar a cikin littafin Khariza mm. sharhin yau Farida mm. littafin muridin Shehu Tijjani Tijani radiyallahu ta'ala anhu mm. ya kawo a cikin Duratul Khariza shafi na 66 kwanan bana kana muhawara da wani ya ce shi gaba ɗaya babu baitocin a cikin duratul karida na gan shi kuma na san shi amma ba zan faɗe shi ba da yake akwai abu na tsakanin mu amma ta ce mai je riba a cikin shafi ya zo a duniya ya ce babu wannan gabaki ɗaya a cikin littafi kuma gashi na gane shi yanzu haka yana tare da da kariza shafi na 66 yan uwa duk masu kallo a baki daya ko wace firka waɗanda ke kallon mu a yanzu da Allah su buɗe wani littafi su ɗiba akwai wato dan uwa Allah ya saka ma da alkhairi wato gaskiya ba zan assalamu alaikum wato gaskiya kana ji ka burge ni eh, ka burge ni wato so da yawa zaka ji mutum ya zo yana janyo aya wala yajri nakum shana'an qaumin ala ta ta'dilu amma a bayanin sa sai kaga yana nuna ba haka ba yana aikata sabanin haka ya yi eh. shazi yawwa amma gaskiya kai na ji daɗi daga nan wallahi ba zan ma wai mujamala ko wani abu ba kaga na faɗi abu na faɗi shafi ka ce e akwai shi kuma ya kamata ina jin kana ji dan jama'a <clears throat> su guji me shi ka san a babi na jarhi da ta'adili akan kama sunan me shi musamman in yi abu wanda yake ba daidai ba ko in ya yayi ha'inci ko idan ana ganin cewa ba mutumin kirki ba ne ko ba shi da amana saboda kada ya cutar da wani nan gaba malaman jarhi da ta'adili sukan ambaci sunansa ina ganin da zan so ɗan uwa ka ambata mana sunan ɗan uwanka ɗan dariƙa wanda na ce a shafi kaza ya zo ya ce babu wajen yawa da zai wan gaskiya ba za a ambata ba na za akwai jarka wata alzini idan aka ce ruwaya ko an ne ba a ambaci sunansa ba to wannan hadisin mu ba hannu ba za a karbe shi ba ko a cikin jarka wata adil To amma kana ji da za ka ambaci sunansa saboda jama'a su guje shi don su san cewa ba shi da amana ta ilimi. ai idan yana bibiyan kai yana ji kuma kowaye ba sai mun abun da mutum da ka san shi na san shi. To ina ganin uwa mai ɓaro ta ne na Kaduna. Assalamu alaikum. eh wani wanda ake cewa barota na kaduna shine wanda ya zo ya ɗaga littafin ya ce babu wajen eh, Jahilina kenan mai barota na kaduna shine wanda ya zo ya ɗaga littafin ya ce babu wajen shine eh, ya ɗauko littafin addurratul kharida ya ringa jujjuyawa a duniya ya ce haka muke shirri, sai mu ce shehu tijjani ya ce kuma mu ne muke ƙagowa musa mai barota ne shi dai ɗan uwansa ɗan ɗariƙa da ya duba ya ga wajen bai faɗi sunansa ba amma ni na faɗi saboda kusan maliman ku kuma biya ya ɗan samu matsala zan ƙara kiransa ni na faɗi mai ɓaro ta ne shi ya ce babu wajen ya ɗaga littafi saboda ƙila ya san mabiyansa ba ido ne da suna dubawa ba ko ba su da inda za su samu littafin eh, mai ɓaro ta ne wannan dai jahilin na wanda nake kawo shi na biya masa karatu shine ya ce babu wajen eh, ku bari mu kira ɗan uwa ya samu matsalar network to ga ɗan uwansa ɗan ɗariƙa ya ce wannan shafin nan da na faɗi eh, ya ce ga ma adduratul kharida a hannunsa ni ma gashi a hannuna eh, ni ma gashi a hannuna gashi ni ma a hannuna kun gan shi gashi ni ma a hannuna kuma ya ce ya gani a shafin kudan bari in kira shi ya samu matsalar ne ga jahilin nan ne ya ce ba wajen haka suke wallahi kuma kaga da yake 'yan ɗariƙa ba duk aka taru aka zama ɗaya ba eh, shi wannan ya fito ya faɗi gaskiya ya ce akwai wajen gashi ma to amma ya sa yi sunansa yana ganin ba zai faɗi ba to ni na faɗi mai ɓaro ta ne jahilin ne yana da nake kawo shi nan na bashi magani shi ya ce babu wajen eh. ku bari in ƙara kiransa ya sauka ne ina jin network ne ku bari a ƙara kiransa ya Allah ku mana shiyarin yan uwa ku mana shiyarin na Allah addalu ala alkhairi ka fa'ilihi la an yahdi Allahu bika rajulan wahidan khairul lakamin humuri humurin na'am yan uwa ku sharing da Allah la an yahdi Allahu bika rajulan wahidan khairul laka min humurin na'am eh, da Allah ya shirye mutum ɗaya ta sanadiyar ka ta silaka. eh assalamu alaikum wa alaikum salam ina jin ka samu matsalar network ne amma ka dan yi haƙuri ni na faɗi sunansa na kalle ka ina ina kallon ka zaka amma gaskiya kamar baka yi min adalci ba sai eh, ban ma adalci ba ai ba kai ka faɗi sunan ba ni ne ai na faɗi sunansa bai kamata bai ban yi ta'ayi ne ban ce ga wanda eh, ba a daman kai ai baka faɗi ba ni na san an yi ne sai ni na faɗi sunansa don jama'a su kula wannan ya sa ma ilimi na ɗalibai bai kamata ka kira wani ka ce masa jahili ba ko da jahilin ne bai kamata ba gaskiya kana kira ta da jahilin ka ya ga wannan akan magallawa wannan <laughs> malaman namu <laughs> To. Wannan wannan yana ɗaya daga cikin abubuwan da suke kawo matsala musamman ta. A'a kana ji. Assalamu alaikum. Yanzu kana ji? Na'am ina jinka. Ina ganin tunda ba kai kai ba dan uwa Allah ya saka ma da alkhairi amma ni ina da wujja na faɗi. In kuma wannan za mu tattauna cewa ba jahili ba ne sai in kama irin jahilcin da ya amma da ka bar wannan kofar kakka shiga. Yanzu kai kai abin da ya kawo ka ba matsala. to ba matsala yanzu ka yi abin da ya kawo ka ni dai na faɗi sunansa a'a ba matsala kana ji ka bar zancen jahilin don kada mu canja topic ɗin kai kai abin da ya kawo ka ina jin ka na dai faɗi sunansa a a cikin littafin a a cikin littafin na duran ya salamu ya samu matsalar network ya samu matsalar network yau assalamu alaikum eh muna jin ka na muna jin ka wa alaikum salam wanda yake biyan mu ya bude ya gani akwai zo ciki ok a cikin adurratul kharida din kila gurguwar fahimta ce kuka wa'annan baitoci saboda wa'annan baitoci duk wani murid Ahmad Tijani mm. wanda yake kan ba wasu abubuwa da ne da suke rikitarwa ba ko wanda mutum zai tada jijiyoyin waya a ce an ce mashi mm. a a ta ibn taimiyya mm. ya kawo a cikin majamu'ul fatawa yake cewa yana mutane waɗanda ke ɗaukar maganar sufaye su fasara ta kan zahirinta da suka ganta wato akaramakallahu akaramakallahu dan yi shiru bari na gama magana akaramakallahu a kana ji to ana ga ka ba kan baitin shi ai baitin ka zo idan masaka zamanu zan tarabage da kafin zo kan baitin gashi a ba matsala kana ji ni na kuso mu tafi kan baitin zai fi gaskiya kan baitin direct za mu tafi muridin shi Ahmad na'am muridin shi Ahmad Tijani na'am dama littafin duratul kariza ba na shehu bane ya kudar da kariza shine na shehu abu ne duratul kariza ba nasa bane na muridinsa ne na fifi kaji wani karatu to ya ka amma alaikum. Wa alaikum salam. Naji ka faɗi wani abu. Amma je ka ba matsala. Na'am. Eh muna jin ka. Na'am. yawa Da yake cewa ya kawo isar wani muridi ne na Shehu Amar Tijjani wanda a ya je garin fasa ya yi karatu gurin malamai daban-daban ya karbi karatu gare su daga cikin waɗanda ya karatu gare su akwai shi Ahmad Tijjani radiyallahu ala'anu anhu hmm. yake cewa sa'ad da kuna tare da ni muna tare da kai ana jin ka salamu alaikum wa alaikum salam ana jin ka fa yawwa yake cewa daga fas hmm. zuwa ga garinsa ya zo gurin shehunansa waɗanda ya karatu gare su mm. yana musu ban suka yi masa wasiya wato waɗanda za su amfani sa mm. yake cewa daga cikin waɗanda ya je gurin su akwai wato shi eh, shi amur Tijjani ya masa wasiya wato da har dai in ya kawo yake cewa wato lokacin da Eh, eh, <coughs> ya farkitul bahar ya ce ya hau gulbi wato gulbi wato sai wannan safina din nan wannan jirgin ruwan sai ya kare da jirgin ruwan ya kare wato da shi da mutane su suka bangale da allan sauran wannan jirgin nan na ruwa wato safina din nan hmm. suna kowa na ya sadakar da cewa shi ta gane a cikin wannan gurbi hmm. yake cewa yana tunani daga cikin malaman waɗanda ya gurin su sai wasiyat wata waccan ta sai ta aku gade sai ya tuno da wannan wasiya nan sai ya istigasa da shehu radiyallahu ta'ala hmm. yace nan take ya ga wani abu kamar shekara ya kama shi ma'ana wato sai ɗaya ce ka ce kul eh, ya aliman bil abafi na min man kafu. har dai zuwa ƙarshe Ka ce sai yi waɗannan ya mihi fana da jani ya wa ayyul asri al-kisni fa kadaka zamanu bi ali a cika bi allah bi muzam a wuri, wa yakshifu kull al-kalbi anka bi himmatin ala ka fawq ablaki samawati kulli jaribin wa yadfu anka al-qarwa bi me filbar walbahari. Hmm. kaga wannan baitoci da su ne ya istigasa da shehu radiyallahu ta'ala hmm. amma ku abun da kuke fassara annan bai ya ce idan zamani ya yi kunci gare sa hmm. wato idan zamani ya shafe ka kace shiga kunci kan shiga masu yi buɗe bala'i hmm. kar ka kira kowa ka tashi amma tijani la hawla wala quwwata illa billah wannan ina ga ba adiki bane fassara wa'annan baitoci haka saboda abunda baka ilimi kashi ya kasu kashi kashi akwai ilimi wannan baitoci duk wanda ya kato ga gaban shehinsa ya karanta wannan baitoci ba ta da ya fassara masa wannan baitoci haka akwai tawilin da zai yi masa ko akwai wani kinaya da zai masa amma ba zai yi masa gaya ba sa'annan kuma assalamu alaikum ya dan samu matsalan network assalamu alaikum Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Kuna ta Kana Kana jina? Eh, ya ma sunanka akara maka lawu. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam nace yaya sunan malamin? Ana takadir. Ana ana takadir a kaddara kan waɗannan baitocin cewa shi wannan ya istigata ya ce kar mutum ya kira kowa ya kira shi ma'ani shi tijjani ya ce idan aka ce na ce magana idan aka ce muku na yi zance na ce abu to a auna wannan da mizani na qur'ani da sunna idan ya yi muwafaka ku rike idan bai muwafaka ba ku yarda shi kar ku rike shi assalamu alaikum akarmukallahu oh, na'am kana ji na kana ji saboda wato kada mita ɓata lokaci yanzu dai zan hmm. ja baitin sai kai ka fassara idza masaka zamanu yawman bidaimihi a ah, zan ja kai ka fassara ai a ah, kana ji ba a'a ba matsala hmm. zai yi amfani ga masu sauraro ai ni yanzu na ja kai ka fassara tunda da ba na zo abun da na zo yi saboda mu samu natija ka bari na karasa magana ta a yanda za a yi kana ji to ai saboda kaga kana cewa ba ma fassara daidai tun daga ka kai za ka gyara fassarar kana ji da ka bari na ja ka fassara sai jama'a su ji fassarar kana ji wannan baitocin ba baitocin handi awad bane ba baitocin jami'a bane ba ba matsala duk mun yadda amma yanzu zan ja kai ka fassara sai ka gyara fassarar kai ko ka wa ka wa kai masa karatun kai masa karatun me ake cewa eh, kai masa karatun nahul wadi ubani annahul wadi ko ba matsala kai yanzu sai kai karatun da ya dace kai kai yanzu sai kai karatun da ya dace tsayana tsayana ja sai kai karatun da ya dace yanzu ah, idza masaka zamanu yawman bidaimihi fassara mu ji dan uwa zan fassara maka saboda ko na fassara ba za ka yi aiki da fassara ba za ka yi ba ba matsala wallahi zan yi aiki da ita zan yi aiki da ita bari na kara magana ta a'a kana ji bari na kara magana ta dan a'a ina akara maka Allah yake kana ji jama'a fa ga wani yana fa ka fassara ka fassara ga wani yana cewa ka fassara ka fassara idza masaka zamanu yawman bi dhailihi ba mu a wallahi kana ji ka fassara ka ka damu kai fassarar ka za to ni zan fassara to ba zan fassara in shiru to kana magana kaga akaramukallahu kana ji wato kamata yayi mu gina abin akan fassarar da aka yi ne adalci yanzu abin da nake so ka bari mana in fassara ka ce ni na fassara to ka bari na fassara ka bari na gama magana ta sannan ka yi magana haka nake so gaskiya to shi na fara magana to gama ina nan ba zan kashewa ba ni ya kawo kai na sanin na zo ne saboda a samu na jati a cikin tattaunawar tamu to ina kowa na gani duniya kowa na bibe da mu to yawa a gaddarta alat takadir a ah, kada yace alat takadir idan ka ji ana cewa alat eh. takadir fa babu abu kenan za a kaddara ah, amma yanzu ga abu a hannunmu ga baitika sai a kaddara a ga baitika a hannunmu ko sai a kaddara yanzu a ajiye shi wannan muridin abun da yake nufi idan ka shiga kunci na zamani karka kira ko ka shiga assalamu alaikum gaskiya kana ji ga jama'a fa suna ka fassara ka fassara gaskiya zan ja ka fassara ko ni na fassara ina ga ba ta samun gaskiya ba gaskiya ah? ba gaskiya hake so ba yanzu ba za ka fassara ba kuma ba za ka bani na fassara ba sannan ba na son gaskiya wata wata fassara ta ba za ta yi amfani gare ka ba a'a eh to amma ba shi ne tawa kawa baitocin gurguwar fahimta ne ba matsala yanzu in na fassara sai kai bayani wannan kadiyar da nake son muyi da kai muna so al'umma su hukunci ne da irin abubuwan da kake a social media abubuwan da kana wofin na da jama'a musamman wasu daga cikin waɗanda ba su gane tafiyar sufaye ba har suna ganin wasu kan kuskure kan basawa ba ba ka bari da gama magana ta za ka yi magana ka bari da gama magana ga yanzu kana ji abin da yake faruwa kaga in dai adalci zami kuma so muke yi mi dan Allah kaga ni ka ce na yi fassara ba daidai ba baka gyara mun ba sannan kuma na ce na sake fassarawa ka hana ni to kaga jama'a za su fahimci kai ne ba ka son gaskiya da da ce ban yi fassara daidai ba kana ji sai ka gyara mun ka ce ka za da ka fassara ba haka ake fassarawa ba sai ka gyara to ka ka gyara na ce in ƙara maimaita fassara kuma ka hana ni na kira ka ne kan firarin mu tattauna da kai sai ka shega ka hau je ka hau kamera ko to alhamdulillah wannan kyamara da haka, ya burge ne saboda mutane da dama su fahimta abubuwan da suke gudana ok da ina karam kallon Wato da ka so mu haɗa baki ni da kai ta ƙasa sai mu tattauna a cikin sirri ko. Wallahi na fi ƙarfin haka. Wallahi muridin shi Ahmad Tijjani ya fi ƙarfin haka wallahi. To <laughs> yanzu dai kana ji. Wallahi na Wallahi mun fi ƙarfin haka ba ba Yanzu kana ji yanda za a kana ji zan baka minti biyar yanzu. Ya mu haɗa baki da wallahi ƙarya ne. To a yanzu zan baka minti biyar yanzu. Ka bayyana ga magana ban ga magana ba. gama to amma ni dai sai an yi fassarar nan duk ka gama bayanin ka zama ajiye idan na gama magana ta za ka yi magana idan ka je take da fassarar na ma ajiye ta na ya kai ni na ajiye sai ka ce to za ka ba fassarar da magana na'am assalamu alaikum wa alaikum assalam ina jin ka ne eh, na ce akalla makalla so yake ka bari so nake ka bari idan na gama magana na kai karshe sai ka dauka ce to bu zan ja ka fassara mu sa'an na fassara amma ban kai karshen magana ba kaga zaka tafiye ni ne kuma hakan ba a ba bane to amma kana ji yan dariƙa ku idan mm. muka bar su suka yi surutu sai su gudu amma kayi alƙawarin babu inda zaka na zan je ayo na za ka biya ni ne wa zai biya ni wannan aikin da nake yi a babu inda zaka kayi alƙawari babu inda zaka haka ba inda zaka da ne wal haqu maqbulun walau min jahilin ko jahili ba da gaskiya za a karbe ta to je ka yi bayanin ka wanda zan zan tunani zan zan tunani akan shi ba inda zan je billahi tun shekaran jiya nace kiran ka tun shekaran jiya ka sani na'am kana ji ina jin ka ci gaba toci a ajiye su a ala taslim taslimul jadal kan cewa yana nufin cewa idan mutum ya shiga kunci na masibu kar ya yi kira kowa ya kira shi Amadu Tijjani shi Amadu Tijjani shi da kanshi ya faɗa yake cewa idan aka ce ya faɗi abu ko idan aka ce masa abu to a auna shi ga miza idan ya yi muwafaƙa <coughs> a rike sa idan kuma bai muwafaƙa ba <coughs> kar a ɗauka a yarsuwa mu mun sani cewa a cikin jaharul ma'ani akwai abu wanda ba magana shi Ahmad Tijjani bane yanzu kaga irin inda ake cewa shi Ahmad Tijani yake salatul fati ya fi Qur'ani yana da ko kuma kwatankwacin sauki Qur'ani so dubu shidda kaga wannan maganar babu ta shi Ahmad Tijjani bai faɗe ta ba ƙara sani aka ƙara ta aka yi sa ta aka yi bai faɗe ta ba jiya da wannan magana nan cewa shi kan cewa shi Ahmad Tijjani ya ce salatul fati tana daidai da qur'ani dubu shidda kaga wannan ba azilci bane dole akwai kamar yadda cikin hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akwai ajjar wa ta'dil inda aka aza ilimin mutsalar hadis saboda a tace hadisai a ce waɗanda ba sa nan am alaikum wa alaikum salam muna jin suna nan suna mai hashiya da ta'alikatu an fidda waɗanda yanzu abubuwa na ƙwarai ne ce gaskiya ba Kuma Maulana Sheikh Harisu Jos ko da yaushe yana cikin karatun Jawahirul Ma'ani inga saboda dai a fayyace ma ƴan uwa abun da yake ciki su sani su gani ga irin kare da ake wa Ahmad Tijjani a ce ya ce Sa'an nan kuma a gurguje a cikin littafin eh, cikin magana ta ce kar ka ce na fita maudu'i duk cikin magana ce kar ka ce na fita maudu'i a cikin alguru durriya na abdulhadi dan shafi ina shafi ɗari biyu da bakwai zuwa ɗari biyu da sha ɗaya. Ya kawo lokacin da abin tamiya ya kukun da yawa fati yake cewa wato lokacin da abin tamiya ya rasu mata suka taru suka je prison inda Ibn Taymiyyah ya rasu suka je wato suna neman albarka da ganinsa suna shafan batan gawansa. suna son bata mata gawansa eh, banci eh, maza kai bayan maza sun gama sun ba ibn taymiya suka fita suka eh, mata suka shigo su ma suka yi haka suka nemi albarka da aka wanke gawar dan taymiya suka nemi albarka suka sumbace gawarsa sa'an daga cike ke cewa lokacin da aka wanke lokacin da aka gama aka gama wan gawan sauran ana sha da soson da aka yi gawansa suna ci suna jefa hankici hankici ɗinsu da kyallayensu suna shafuwa suna neman albarka har ma ta kai ta kawo a lokacin da aka turbuɗe shi din ma bayan an yi dafta yin an turbuɗe sa daga cikin ɗaliban ta da aka turbuɗe gawa ɗan taimiya daga ciki nan suna cewa ainal mu'ini alal khudubi idza arad ina mai taimako idan masibu suka bijiro idan mutum ya shiga masibu ina mai taimako taimiya ne suke cewa ina mai taimako idan an shiga masibu gun rashin ibn taimiya kaga kenan ina iyaka na abu hankali za ku wancan na iza saka zamanu yawan bidamihi kan Allah kan Allah ka kawo me bambancin wannan wanda yake kan ga ibn taymiya ina mai taimako da wannan wanda ya ce idan ka shiga zamani kan taslimul jadal wancan duk da ba ba haka bane taslimul jadal ne na maka ina mai kar ka kira kowa ka kira shi Ahmad Tijani da wanda yake wanda ya ce sai kuka rinka kuka rinka cewa ai wanda littafi gudu duriya lokacin da ibn taymiya ya rasu irin yana jahille suka yi masa kaza kaza ba ku yarda su ba to mu ya za a mutar da ba karantar wa dan taymiya bane ya za mu da haka kaga ba ta da a karantarwa ba ce gashi nan kuma na cewa ainul mu'in al khudur idan arad gashi kuma wannan yana cewa ifanadi a yati jani kaga wannan kamar ba azishi bane kuma a ke tazlimu da haka nan kaga shi ibn tamiya yayi eh, shi shan wata jani yayi magana yayi itirafi ya fa to ku auna ta akan ku rike idan bai muwafaka ba ku yarda shi to me na wahal da kanmu ba sai an ɗauka kuskurayen wani ko kuma ba ga shirka ga wasu abubuwa daban-daban kaga wannan ba daidai bane wani bane sa'annan ba haka ba ba wannan ba shine sai dura su sallama ya koyar da mu ba ya kamata a ce mu rinka wa junan mu alai assalamu alaikum na gani a cikin littafin eh, aduratul kariza assalamu alaikum ma ya gani assalamu alaikum idan ka assalamu alaikum ina idan wasu ka zamanu da sassara ma kai kuma za ka walwale min waccan kai kuma wato dan uwa kaga ya kamata wato mu abin ala basiratin wato tun ɗazu kai can ka eh. tanki ka je ina ka je ina ka je ina eh. wato abin da yake faruwa kana ji yanzu abu na farko da za mu fara yi shine zan ja ka fassara idan masaka zamanu kana ji kaga kana ji wato dan kaga dan uwa kana ji wato ka san wani abu abin da yake faruwa kana ji to Allah ya sa mu dace ya sauka illa ku kenan ai wato sai kaga mutum ya zo da daɗin baki cha cha cha cha cha kai ka ce zai yi adalci amma daga ya fara magana daga ya fara yin magana kuma sai ya ɗimauci wallahi gashi ina kiransa kaga yanzu ya katse kiran illa kenan ai la illa kenan kuma sai da kai alkawari fa ba za fa ka gudu ba <laughs> wala kai alkawari ba za ka gudu ba wallahi yana katsa kira wallahi da kansa yake kakkatsewa Allah ya sa mu dace Allah ya shirye ku tu kaga na bakka duk ka gama surutu ya ce wai kwana uku yana kirana kwana uku shi yake katsa kira la abin da suke yi kenan illa kenan tsaya ka gani tsaya ku gani ƙara kira in bai ɗauka ba sai mu tashi sai mu bayanin mu mu tashi ko kuma mu ba da dama ko wani zai taimaka masa How much? san yadda zan ba Allah ya gani to amma tsaya ku ga in nuna muku yadda ya yi ta kirana kai ka ce zai cinye alkanu tsaya in nuna muku yadda ya yi ta kirana shi yasa na kawo shi live tsaya in nuna muku yadda ya yi ta kirana tsaya in nuna muku yadda ya yi ta kirana afuwan da Allah kun gan shi shine nan kun gan shi shine nan ko za ku ga yadda ya ta kirana an kashe da Allah za ku ga yadda ya ta kira na kai ka ce zai ci babu kun ga miss call kun miss call ɗaya biyu uku hudu biyar shida bakwai takwas tara goma sai yau yau za ku ga kaga yau ɗaya biyu uku hudu biyar yau miss call biyar ya yi yana ta neman miss call biyar yana neman alkalam amma kun ga yanzu ya gudu kuma to haka suke yana ƙara maimaitawa wallahi duk aƙidar da ba za ka iya zuwa gaban bawan Allah ka iya kare ta ba ka iya tsayawa a yi magana ta wujja to wallahi ka je wa Allah da ita Allah azaba zai ba duk aƙidar da ba za ka iya kare ta ba a gaban bawan Allah to yanzu dan Allah yaya in ka je gaban wanda ya halicci bayi duka duka aƙidar da ba za ka iya kare ta a gaban bawan Allah ba ina in ka je wa Allah mahaliccin bayi kaga wannan tsantsassan zuciya ne wannan tsatsan dattin zuciya ne tsantsa Allah isa mu dace tunda ka gudu zan ci gaba da ɗaukar wa'insu tunda ka gudu amma wannan shirkar da take cikin wannan baitin wallahi ko ka suka zo gabana ba su isa su kare ba assalamu alaikum mal assalamu alaikum Wa alaikum salam alkawuli na'am barka dai eh shek ina fata ina fata kana lafiya ah alhamdulillah lafiya kadau Eh, dan waka ke daga Ghana Yusuf ne Ok, Malam Yusuf a sha barka da zuwa. Malam Yusuf. Eh, Barkan ka ne eh, isa kokarin ka. Na Malam Yusuf. Ya gida ya ibada. Gaskiya na saurara na saurara wanga ya kan nan. Na'am. muna lafiya ya baka lokaci wai ka fasara ka kiyaye fasara. Ka kuwa kiyaye gabar mai cikin wani fasara ina gaskiya ina kake son gaskiya. gaskiya ne kuma daga ƙarshe dai ya gudu yanzu ka ce ba yi dai e karshe kuma ka gudu kuma ana kira kuwa ka kiya doka to ina mai ina mai gaskiya gaskiya ne to yanzu in ya je yana kawo batu ibn tabiya ya mutu na wa ya yi mai ibn tabiya haka ya ahlu suna suka yi mai ko ya tarika suka yi mai <laughs> su ne suka yi yan ɗarika ne a makabartar sufiya ma aka binne shi ko in dai sufaye suka san ibn tabiya yana da albarka suka je suka nema albarka shine ka doki ka baya ahlus sunna ko Allah ya sa mu dace da na fi so ka tambaye shi ya kawo maka dan ahlus sunna guda wai malami ahlus sunna guda wannan kuma ya rawaito wannan hadisi ya sa cikin to ai ya gudu ya gudu malam yusuf kaga ballantana a tattauna wala ya gudu salatu fati na ce wa ya fi qur'ana wai kare to waya rubuta cikin Allah ya taimaka maka Allah kiyaye ka da makirkin su amin amin amin malam yusuf jazakumullahu khairan muna na muna muna jin daɗi kwana muna fahimta sosai wallahi Allah ki Allah baka kwana da yawa amin amin Allah ya saka da alkai kaya wallahi wannan mutanen amma kun san inda muka samu wannan mun samu amfani fa dan ya ce mai ɓaro ta jahili ne eh, ya ce wannan jahilin mai ɓaro ta karya ya yi <laughs> eh, ya ce abu baya cikin addoratul kharida shi ya buɗe ya gani eh, ya buɗe ya gani duk da cewa ya ƙi ya ambaci sunansa shi ya buɗe ya ce ga littafin a hannunsa ya ga kuma gurin amma wancan jahili ya ringa ɗagawa yana juya shi ya ce wai babu wai alkanawi ne ya sharri wai ni na sa Allah ya samu dace assalamu alaikum Malam ahmad alhamdulillah ya gida ya ibada na ga kiran ka kai kira kai kiran shiri ne lokacin so nake ga maka ka daina kiransa saboda na kira waya ta sa direct ta shiga ya rejecting sai kuma ya kashe waya gaba daya ok wato amma ina ka samu number sa eh lokacin da ka daga kake nuna kolin din na lambar ok ok ok ok to da na kira ta shiga direct ta yi ringi sai eh. rejecting sai kuma ya kashe waya gaba daya ok Ke? Kuma shehu ne fa, shehu ne fa wannan fa, in ka bibiya har ya ce da shi. Sha sha sha ne, ba shi ba. A a wajen su shehu ne, ai daga yanda yake jan bakin kasancewa a ɓangaren su babban malami ne, kana ganin yana jan baitin babu kuskure. daidai ya ja baitun wallahi idza masaka zamani yawmin bidaimi har karshe bai yi kuskuren ko wasali ba shehu ne Allah ya shirye su Allah Allah ya sa mu dace Allah Allah ya ganar da su amin amin amin shi ne kawai jazakumullahu khairan assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullah na an lafiya barka da mai alhamdulillah alhamdulillah Na'am. Bada na ji yadda ka tarfa wannan bawan Allah da ka ce fassara ka su fassara Kuma ya kiye kuma ya kiye banni ni na fassara ba. Na'am. Ka mutanen Allah shi Yesu. Wannan sai abu na biyu abin nan abu duk da bisa gari suke kawo magana cewa wai a shehu tijjani ya ce abin da aka ji ya dace da ƙur'ani ko a karɓa wanda ya saba ji. to idan haka ne sai dai ne ce mana ba abun ba sai ne na mace akwai zahiri da ne to inda ya tunda shi Qur'ani bai zahiri in dai sun yi da wacce maganar a bisa musallama musu to sai dai na ce mana ba fahimci fasara ba ko ilimin baɗi ne ko mu mahajubai ne ya kamata su daina buga mana wannan sannan kuma ga abin da in ya sa faɗa a cikin jawahirar rasail cewa wa ya kullaka shaykhani shaykhuka fi zahir yaj'alul kitabu was sunna wa shaykhuka fi baɗin ijaluhu shaykh ahmad tijjani to kai kenan Allah da annabi ba san me tijjani ya sani ba kenan ya kamata ka su bambance mana wannan ya shaykh Allah alaikum assalamu alaikum assalamu alaikum assalamu alaikum kira an ba da shawara ne? Na'am. Na ce kira daidai ne a ɓaci na da gaskiya. <laughs> Shawaran da zan bayar. Na'am. Nan gaba. Da mutanen in suka zo a tsaya a kan ku. Sara na kafin abin da zai faɗa. Ba za a bar shi yesu. Turutu <laughs> ya ɓata mutane ko ya gudu ba. Magana da gaskiya kenan. Ka ja masa ya fassara a yi in yi rama yi tusku a haiwa ɗaya ba wanda ya damar shi. Allah an samu matsalar network ne yau ya da muna ji. Allah ma gais malam gaisuwa barka da warhaka. To sanda zuwa ɗan uwa barka da warhaka. Saurare mun dauka za mu sha karatu. Kuma ya yi alkawari ya janyo aya. Ni dama wallahi na farkon da ya janyo aya na adalci.

wato da ya yi alkawarin in ya gama ba zai gudu ba kuma wai ya ce ya yi alkawari haka suke dama kaga wannan ke nuna a kan bata suke su karan kansu sun gamsu cewa ba su da hujja kan kare wannan batan da shirka da kafirci na cikin littattafan sun gamsu kawai san zuciya ne waje hadu bi hakina wastaqanat ha anfusuhu zulman wa uluwa sai na ce ce na ce kaga wannan ayin da ya janyo nuna tare da wani ce mai ce kaga ayin nan da ya janyo na ce to ɗabi'an yahudawa zai yi inna lillahi wa inna ilaihi ba zai aiki da ita ba to wallahi dai bai aiki da ita ba ta faɗa mai nace nace kaga ya janyo ayin ce to wallahi ba zai aiki da ita ba kuma nace kaga ya sha bashi da karatu ana cikin karatu littafin ka a ka ce ana batawa magana na su ba za ka dauko maganan Ibn taymiya ya ce kaza ya ce kaza ka kuma kuma alqulul alqulul durriya <laughs> sannan ka kuma naka jabin naka da kace a'a ba a fasara muku da an ce a janyo maka ka fasara kai da kasan littafin yana <laughs> to yana da jahis to me ya kawo shi kuma wai ya ce wai ya yi kwana uku yana nema na malam wallahi tallahi ni in dan dari ya ce mun yayi kwana kaza yana in ba a gaba na ba ni ba na yadda a <laughs> ah, na ga miss call call sun sun saba da ƙarya wallahi ni na san saman su da ƙasa sun saba da ƙarya gaskiya ah, ne to yanzu da yazo ya kai shi ya ce dan uwan shi an ce ga littafi ai shi ma din da kallo lokacin da ka sha dan uwan shi suna tare da shi da wani a lokacin ko ba wannan karatun bane suna tare da wani ne lokacin shine gashi gashi gashi babu babu babu babu babu babu wallahi tallahi na malam Jafar Adam ya ce sai kai karya kwaya ɗaya kuma ka ce za ka sake wasu ƙarya ka kara ƙarya da ƙarya. ya ce su ayyan sai kai wajen guda goma kana neman kara kwaya ɗaya gaskiya ne gaskiya ne wallahi wannan mutanen ne inda ya can ne ya ce wai zai mun adalci akan littafin shi ni da mana surutu ne ana zuwa wata gaba za ka ga ya kama kwane-kwane wallahi yi ne Yesu. Allah saka ya kare mana Allah ubangiji ya sa Allah sa hada sakamako sawaba na aljanna amin alaikum salam Muhammad Sani Aminu Assalamu alaikum Muhammad Sani Amin An lafiya gida kwana biyu Alhamdulillah ya gida Eh ina live Eh ina live ina ina kai ana jinka eh <laughs> sai ka gyara ya dawo ana jinka eh yawa ka faro daga farko ana ji hmm. gaskiya ne a ah, yau wato yanzu ya dawo Allah isa ya wannan ya tsaya ana jin ka yanzu ya dawo крестьяне.